ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما duk wanda ya laifi babba ne ko ƙarami to shi kaɗai za a yi wa uquba ba za a ƙetare zuwa waninsa ba Allah masani ne ga ayyukan bayi mai hikima ne cikin tsare-tsarensa da shari'arsa